يؤثر على شريكه وكذلك صاحب السوء وهذا ما أشار إليه القرآن وإليه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا قال بعض السلف وهو ينسي بينه إياك وإخوان السوء فإنهم يقولون من رافقهم ويفسدون من صادقهم قربهم أحدى من الجرب ورفضهم من كمال الأدب ومن صاحب قرين السوء أصابته أخطار وأضرار من ذلك التأثير العقدي يؤثر عليه أقائديا وربما أعاله من الإيمان إلى الكفر وما موجة الإلحاد التي نراها ونسمع بها اليوم إلا والسبب الرئيس فيها رفقاء السوء فلو ألقينا نظرة على السجون الآن ومن فيها وسألنا فيها عن سبب الرئيس في وجودهم داخل السجن لقال فلان وفلان وفلان من أصحاب السوء ولو سألت إنسانا مؤمرا مدخلا لقال أوقعني فيها فلان عفى الله عنه ولو سألت هذا المتعاتي لوجدت السبب الرئيس في تعاتيه للمخدرات فلانا وفلانا وانظر قول الله تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه هذا في يوم القيامة الآن في الدنيا ها نحن ننصر أنفسنا وإخواننا وتكتمل هذه النصيحة والموفق هو من يأخذ بها النصيحة أما الذي يعرض على النصيحة فسيأتي يوم القيامة وسيكون هو كما قال الله تبارك وتعالى ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان كذولا ومن الأقطار التي تلحق من جالس أهل الصوم أنه يتطبأ بهم ويتأثر بهم تقليدا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن الناس كأثرى بالقطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض فهذه جبلة وغزيرة خاصة إذا كان صاحب سوء قوي الشخصية أو صاحب جاهل ومنصب ومال فإنه يؤثر في من جلس معه طمعا في ماله أو خوفا من جاهه وقوته ومنصبه لذا قال بعض السلف إياك ومجالسة الأشرار فإن لبعك يسرق منهم وأنت لا تدري ومن الأكتاب أن على الصوت وقلنا الصوت أول من ينصرف عنك عند النكبة إذا تأثرت سيكون بجانبك إذا توقفت سيرفعون بك لكن لك إذا وقعت الوقعة التي ليس بعدها وقعة انصرفوا عنك وهذا الواقع نراه عادلا شاهدا أيام قال عبد الله بن المعتص رحمه الله تعالى إخوان السوء ينصرفون عند المكتبة ويكبنون مع النعمة لذا لك بعض الحكماء على خاتم حكمة فقال ما من ودك لأمر ولا معك عند انقضائها فالعاجل هو من يكتر من ينتبه به في الدنيا ويكون سببا لانتفاء به في الآخرة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah malaukakin sarki mai kowa ne komai mamallakin komai wanda baya bukatar komai a wurin kowa amma kowa yana bukatar komai a wurin sarki ne makadaici mahalici lalle da haƙiƙa mun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai shi shi kada yake kwallon kwalkan lantar ba shi da abokin tarayya kamar da muka shaida hakika annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama dan Abdullahi farin jakada bawansa ne annabinsa ne masoyinsa ne Allah ya aiko shi da gaskiya ya Allah muna roƙonka da ka yi salati bisa wannan annabi naka mai girma da alayensa sarkaka da sahabbansa gwaraza da duk waɗanda suka yi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Ya ko bayan Allah ne kuma ko fifi da ku kuma tsoron Allah, lalle hakika tsoron Allah jari ne babba a duniya da lahira. Allah ka azurta mu tsoronka. Hutu ba mu cika maki ci ga abin da muka faro makon da ya gabata na tasirin aboki ko abokin zama ga mutumin da yake zama da wannan aboki. shin wannan mutumin kirki ne ko kishiyar haka mun ji ayoyin alkur'ani mun ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa waɗanda suke tabbatar da haka shi yasa wani daga cikin magabata yake wa ɗansa wasiya yake cewa da shi iyaka wa ikhwana su'i yace ya kai daniya na hane daga abokai marasa kirki fa innahu ya na man Ya ce su irin waɗannan abokai marasa kirki suna ha'inta duk wanda ya yi abokanta da su lalle ga ba su da alkawari wa nuna man sadaka mutane kuma suna lalata duk wanda ya abokance su ya shigo tsarin su to ko da mutumin kirki ne sai ya koma mutumin banza sai ce lalle haƙiƙa kusantar su ya fi shishigi daga ambaliyar ruwa ɓarnarsu ta fita a buɗe don ya taho ka zan iya to duk abin da ya samu tafiya yake da shi su ma ɓarnarsu aka gida ya shafar mutumin da in nausan ne shi mutumin kirki wa rafaduhum min istiqmal al-adabi yace kuma gudunsu ka guje su yana da cikar ladabi da adabi don haka daga cikin irin illoli na miyagun abokai shine tasiri ta fuskar aƙida ba abin da ya fi aƙidar mumini tsada wanda wannan yakan sa miyagun abokai suka yi tasiri wurin aƙidar mumini ƙila ma yana cikin imani ta jawo shi zuwa kafirci wanda ne hakika duk mutumin da zai ga abin da ke faruwa a yau a shafukan intanet a kafafen sada zumunta social media akwai wasu wurare na ilhadi na kesa haddin Allah da shari'a akwai website website wanda yawancin matasa sukan kulla alaka da su saboda kwadayi a ce musu ai in kai kaza akwai abin da za ka samu amma kuma karshe akwai sakonni na ilhadi na karyata cewa babu Allah na karyata addinin musulunci da yi wa musulunci kara tsaye akwai kafafen sada zumunta a yau da suka raba matasa da Allah suka raba su da koyarwa da mutunci saboda wasu 'yan daloli da ake masu a ce su yi batsa su yi maganganun batsa su yi rawa su zagi ƙur'ani su zagi musulunci su ce ba wanda ya isa domin a ba su wasu 'yan daloli wanda duk me ya jawo zama ko trending abokantaka da irin wannan wurare ko shafuka waɗanda suke na fasadi da barna shi sa na hakika abokai lalatattu suna tasiri wurin jawo wanda yake asalin aƙida da mai kyau zuwa mummunar aƙida zuwa kafirci wanda yau wannan a bayyane da za ka shiga gidajen gyaran hali ko gidajen kurkuku ka tambayi da yawa daga cikin waɗanda suka tsinci kansu a gidan kurkuku ka tambaye su menene dalilin su menene ta yaka suka zo na wallahi da yawan su amsa da za su baka za su ce fulanun wa fulanun wa fulanun za su ai wane ne lafiya ta nan wane ne fara cewa ne kaza na ga yana yi man ce wane ne ya kwaɗaita mun cewa in kaza zan samu kaza zan riƙe waya mai tsada wane ne na ga ya yi kaza da yawa za ka samu tasiri ne na miyagun abokai wanda ya faɗar da su kai baya baya wannan kalli kawo ka kalli tawa su gari yau da za ka kalli wani kawo su mai busa hayaki a kai ce inda za ka tambaye su na ka koma gidan wuyi da sauran shaye-shaye kai matambaya ya aka yi kasance kanka akan wannan wallahi zai ce ma wane ne ai abokina ne ai abokai ne ai muna tare da su aka ce mun san raina ya baci in ya sa zan ji kaza ai abokai na duk wanda ya fada wata harka ta miyagun kwayoyi ko shaye-shaye wallahi da kai masa wannan tambayar za ka ji wannan amsar zai baka shi sa Allah ya ba mu labarin da misalin karra a cikin alkur'ani Allah ya ce mana wa yawma ya abdu zalimu ala yadayhi ranar da azzalimi wanda ya zalunci kansa zai ci kansa. ya ƙuri ya ce ya laita ni ita ka so ma'ar rasuli sabila ya ce ina ma na rikita farki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma na bi manzon Allah ina ma nan da ake gaya ta karanta mana ina ma hudubobin nan da ake mana na yi aiki da su na guji abokai marasa kirki ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalilan zaka yana cewa ya kai suna ina ma ban riƙi wani masoyi ba me yasa na riƙi wani a matsayin babban abokina babban amini na na kazu a ballani na jiki ba da isa'ani lalle hakika ya wutar da ni bayan da gargaɗi ya zo min wa kana shaytanu lil insani khazulan lalle hakika ɗan ya kasance mai tawarwa ga dan adam shi sa lalle hakika wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake tasiri kuma mutum sai ya kuka sai ya ce wane ne wane Allah ya isa wane ka cuce ni wane kai ne ka jefa ni a cikin wannan to ji sa kafin ma a je wurin ya zama wajibi ka nisanta yawa wannan shine wajibin iyaye a bawa tarbiyya iyaye ku dinga zuba idanu ku ga suwaye abokan yayanku wace irin hira suke yaran sun zo a majalisa a kofar gida wani irin dalle talle suke a wayoyi duk ku da sa ido a irin wannan wannan yana daga cikin babban gishiri a wurin tarbiyya da yawa yara salihan yara iyayen su sun ba su tarbiya daidai gurgudu sun kai su makaranta daidai gurgudu amma shakuduwa da miyagun abokai sun canja to wannan shi ne illar wanda wani kyakkyawan misali wajen tasirin miyagun abokai yin aƙida shine iskar babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abu Talib lokacin da wafati ya zo masa rasuwa ta zo masa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi gaggawa ya tafi wurinsa cikin sauri saboda yadda Abu Talib ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kauna da soyayya yanda yake son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rene shi yana fifita shi ma da ‘ya'yansa, yana cin abinci tare da shi, yana tafiya unguwa da shi, ya ƙaunaci manzan Allah sallallahu alaihi wa Wannan ta sa manzon Allah sallallahu alaihi cewa bai kamata ya sanya ba wanda ya je ya shi ya cika da kalmar shahada. Domin duk mutumin da ya cika da kalmar shahada to aljanna makomarsa. Sai ya je wajensa ya ce ya am ya baffana kun ilaha illallah ka ce la ilaha illallah yake kalmatan ashhadu laka biha inda Allah wannan kalma sai in ka faɗe ta zan maka shaida da ita a wurin Allah to ana cikin haka sai ne yahu sai lalata lalatattun abokai sai suka bayyana sai Abu Jahl ya zo da Abdullahi bin Umayya sai suka zo su biyu ne kawai amma sai suka yi face saboda tasirin abokai a wurin mutum sai kallon Abu Talib suka ce a targhabu an millati abdul mutallib yanzu kana ki kana kyama daga tafarkin kakanka ko mahaifinka abdul mutallib yanzu kana kin wannan hanya da mahaifinka abdul mutallib ya shiga a kai wallazi sallallahu alaihi wa sallama ya gudu da kuma yana sanin sallama bai yi sanya ba yana cewa kun la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah kalma ce da zan ma shaida da wurin Allah su kuma suna ta maimaita wannan abin da suke fara har ya zama ƙarshen abin da abu ɗalib ya ce su waye ɗaura tasirin miyagun abokai sai abokan suka yi tasiri sai ya ce ala millati abdul mutallib ala millati abdul mutallib da aka yi cika ni ina kan tsari da addinin abdul mutallib ina kan tsari da addinin abdul mutallib da aka yi mutu Bisa yau wai zancen ka zo ka ta babin aƙida ai abu ɗalin musulmi ne a samu wasu baituka na karya da wasu abuwa na sifar sasuwa Domin akwai masu miyagun aƙida har ma bi suke. Don ranar da suke wani taron su sai su je unguwanni sai ce an sa gasar dubu ɗari. Duk wanda ya kawo jariri ko jinjiri ya sa masa abu ɗalin. to a wannan lokacin sai ga mutane ka san karo su yi wa mutane wa a hazanin lahu min fakari in ke da ne kawai mutane garin su samu wannan dubu ɗaya ko dubu ɗari da hamsin sai su canza wa ɗansu suna sai koma abu ɗalibi domin neman albarka abu ɗalibi shi kuma abu ɗalibi gaskiya bai musulunta ba babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama bai musulunta ba ga karshen kalmarsa da ya faɗa to da haka shi addini gwafiyan a bayyane ki kada ka yi da wani cuji da wani abu da za a fara babu wani nassi ingantacce da ya tabbatar da cewa da ya mutunanta har ma lokacin da manzara zai sallama ya nemi ya nema masa gafara sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya yace bai kamata ga annabi ba da mulai an yarda da ruwan shirki na su nemi gafara Allah ga mushrikai walau kanu uli ko da ma'abuta kusan su ne min ba'di ma na lahum annahum ashabul ja'in bayan ya bayyana ga yin cewa su yan wuta ne wannan shine abin da ya faru da shi Abu Dalo kaji tasirin muhallin shahid tasirin abokai sai suka haraka shi wanda wannan shine abin da yake yawan faruwa shi sa za ka ga cewa kamar yadda shehul islam ibn ya yake fara yana ɗaya daga cikin hatsarurruka da yake fuskantar duk mutumin da yake zauna da miyagun abokai mutane marasa kirki za ka ga cewa a hankali yana kwaikwayo halin ya kula ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ibn taymiya yana cewa fa innan nasa ka aka rabin kasa majbulina ala tashabbul ba'dihim bi ba'dihim su mutane inda ka san kalmomi ne haka suke suna kokarin an halitta su ne na cire ɗabi'ar mutane suna yawan kwaikwayon junansu fa yi jibratun wa gazira ita yin ɗabi'a ce da halayya da idza da sahibu su'i kawin shakhsiya musamman shine mummunar ɗabi'ar iya da fawa yana da wata shaksiya mai ƙarfi au sahiba jahin ko yana da matsayi idan ana so yana da matsayi to in zo makarici kowa sai ya guri zuwa ga irin sa in yana kota sigara kowa shi ma sai ya kokari sai ya kaza in yana sa kaya irin kaza kowa sai shi ma irin kaya da zai sa saboda ne matsayin da ake duba ana tasiri da wannan in ya zama yana da matsayi ko yana da dukiya fa hu yu'athiru fi man jalasa ma'ahu yana tasiri ga wanda yake zaune da shi menene ya dawo tsama'an min malihi saboda kwaɗayin dukiyar sadaki wa khawfan min jahi ko ko tsoron kare take mutum kare toshe mutum kare burushin din mutum wa quwwatihi wa mansubihi to isa ko da yana wasu munanan halaye sai wanda yake zaune da shi masu ma sai koyo wayannan halayen wanda wannan shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yake bara shi sa wani shashin magabata yace iyaka wa sassan ashirari. yace na alika da zama da asharai fa inna su yasruqu minhu yake kabiru ku ana sace su ne daga garin su wa talata da ni kai baka sani wallahi akwai wani mutumin da na san shi mugun mutumin kirki ne yana da kirki kwarai da gaske in dai ka neman da gaske wallahi da gaske mutumin ne amma yana fara shiga wata harka ya abokanto su mutane wanda masu dabi'a saba alƙawari. masu dabi'a kin dukiyar mutane masu dabi'a mai yago masu neman mulki ido rufe nan da shi masu yi juyi da yi magana ɗaya amma ya sai magana goma saboda tare da irin wancan tasirin su to yana ɗaya da cikin abin da mutum yake in kana zama to miyagu ko ka shiga cikin gungun miyagu ko ba ka aikata miyagun zunubi in ka shiga kilik da zai kayi ka za ko ni kilik tun zamanin mulkin mallaka da aka kirkira a irin ƙasashe wanda ba a ba da mulki sai irin an rawa ma sai an koya ma yadda za ka yi rawa sai an koya ma yadda za ka sha giya sai an koya ma yadda za ka yi zina sai an koya yadda za ka yi sabo kawo wa ture to irin wannan abubuwan da zai tun daga farko farko suke tasiri yasa ko yau a harkar siyasar mutum ba yadda za a yi rina mutum mai kirki kana kala lahu kala rasulu kana cewa a rike amana ka kuma gani an gwada sannan za ta yadda ka shigo ciwon labar sai da ba sai dai ka juye ka zama irinsu to wannan shi ne abin da yake faruwa shi yasa daga cikin hadarurruka na miyagun abokan shi su ne tunda ba dan Allah suke zuwa da kai ba su ne farkon wanda suke fara juya ma baya lokacin da bala'i ya aukanka in kana da kuɗi suna tare da kai in kana da kujerar mulki suna tare da kai in kana da babban ofis suna tare da kai in kana tsaya musu da suna tare da kai lokacin da Allah ya jarrabe ka sai ka rasa wannan su ne number one da za ka ga sun juya ma baya babu halatti da wannan wanda wannan shi ne shi sa abdullahi bin motar wallahu ta'ala ya ki cewa ikwani su'i yace abokai marasa kirki yan uwa mutanen banza yanzu ya inda nakabati su suke juya ba lokacin musifa da bala'i wa yuqdiruna ma'an ni'ima ma ni'ima tana zuwa sai su dallo gaskiya bai da yawa za ka dinga jin labari cewa yaran da ake bar musu gado iyayen su mutu zuba musu dukiya su fara fataka su da su abokai sun sun mamaye sun zo suna tare da su ko ne shi ana kaza da su dukiyar tana karewa su suke fashewa su ba to wannan shine illar zama da mutumin banza shi yasa aka rahoto wani mai hikima ka san mutanen da suka yi rubutu a hatimin wani ya rubuta asibin Allah wani mulki wani ya rubuta wallahu ya sabu kamilin na wani ya rubuta riya abin da ya ga dama Sai daga cikin magabata masu hikima shi rubutu hatimin sa sai manta ne man waddaka li amri yace duk mutumin da ya suka dan wani abu ba dan Allah ba wannan kaida ce in dai mutum dan wani abu ya kaunace ka ko wata ce ya soki dan kanki kawai ko wata ce ta soka saboda kuɗinka saboda matsayinka ta ji kai ne wani ta dan mutumin da wani kaso bukata ta kawo shi yi so ka dan wani abu ba dan Allah ba ba wai kawai fi sabilillahi ba walla ma'a ke za a ka'ida shi ne to lokacin da wannan abu ya kare zai juya ba isa da yawa ce ke mata musamman yaran da suke auren mace dan kyanta tsallakanta lokacin da wannan kyan ya za ta suna wuratanta ta suna turza ta kasa. lokacin da ma sun aure ta ne dan sha'awa ko don kai da lokacin da wani sha'awa ta zirik to kuma sai su kuje ta sai su keta mata baya haka lokacin da ka je neman aure mace ta aure ka saboda kawai kana da kuɗi saboda za an ta dama tabbas ne kuka za amma dai ya zo wannan shi ne to za ka samu abin haka yi kasance Yi sa masu hikima a wajen neman aure ma suke kuma kansu yawanci an fi so ka yaka an ka tashi kada mace ma ta san matsayin ka kada ma ta san me yawan tattalin arzikin ka ta dauke ka a normal kaga za ta so ka in ta so ka a din ka to ita za ta rike ka tsakani da Allah Allah ka ta da mu dan haka dai ya kuma in Allah masu girma mai hankali shi ne wanda zai zaɓi mutumin da zai amfana da shi a duniya da lahira kuma ya zama cewa ya amfani shi a duniya a lahira ya amfana da shi Allah ka haɗa mu da abokai na gari Allah ka kare mu daga kurana a so Allah ubangiji ka kasan mu ka bamu shugabanni na gari dukkan abin da yake ya dare mu Allah ka mana maganin sa abin da yafi karfin mu Allah ka kawo karfin sa ka san mu Allah ka bamu zama lafiya wannan damuna da Allah ka bamu damuna ne albarka Allah ka kare gidajen mu Allah ka kare dukiyoyin mu dukkan wani mai neman Allah ka sa masa albarka a neman sa Allah ubangiji ka tallafa masa Allah ubangiji ka faranta mana duniya da lahira ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلوا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله